Wallahi ta sake wani abin ya faru da baban gida? Na rantse da Allah komai zai fito har zai shafa. Don haka ta yi gaggawar fita harkar shi. Cikin kwantar da kai da murya ta ce mata kar ki damu babu abin da zai faru. Ki kwantar da hankalinki Allah yana tare da ki. Ba sai kin gaya min akwai Allah ba inno. Na jima da sanin akwai shi. Na sani ba za ki yarda da ni ba, amma wallahi ba haka ba ne. babu abin da zai faru na miki alkawarin hakan a duk da babu abin da barmani za ta musu na dai gaya miki ki ja mata kunne wallahi wani abin ya faru sai na faɗi abin da zai saka ta jin kunya zama a cikin al'umma da cikin gida in ji maman Babangida. ƙasa ƙasa da murya inno ta yi tare da cewa a'a ba na tunanin za a yi ki yi haƙuri ta faɗa cikin damuwa Bayan ta kashe wayar ne ta kalli ɗakin shiru, abin da ya faru shekarun baya yana dawo mata daki-daki shekaru ashirin da bakwai baya. Wasa suke a bakin ƙofar gidansu ita da Mariya, kasancewar an yi ruwan sama sosai, da haka suka nufi ƙofar gidan tare da tsugunnawa suna kallon ruwan da yake gudana. Adda Salaha, kalli yadda dandalin kwaɗi suke yawo a cikin ruwa, Ƙarar motar katako suka je a hankali suka ɗago kansu tare da kallon motar da ta zo ana sauke kayanta. La inna barmani, sanni da zuwa, sanni da zuwa. Rike kayan hannunta suka yi tare da kallonta. Biyan kuɗin ta bayan ta miƙa hannu za ta ɗauki kayan. Yaron motar ya kai hannu tare da cewa a'a bari na kai miki cikin gidan mana. Kyale shi ta yi sai da ya kai cikin gidan sannan ya juya zai fita. Ta dafa kafaɗar shi tare da cewa na gode Allah ya saka maka da gidan aljanna. Tana sakin shi ya juya ya tafi, ita kuma ta kalla ta yi damshi. Kallon ƙasa ta yi sannan ta durkusa ta ɗauki kurwar yaron, ta nufi cikin gidan. Da ke yaran sun shiga cikin gidan domin sanar da zuwanta, tana shiga zauren gidan ta ɗauki kurwar yaron ta ɗaga wani kututture ta saka sannan ta mai da icen ta miƙe tare da shiga cikin gidan. Tana isa asalin cikin gidan ta ciro mai tare ta saba ta saba a bishiyar gwaiba sannan ta nufi cikin gidan. ta fara kwanci bisa fuskarta, nan gidan ya hau tsine da murna. Tana hango ƙananan yaran gidan harshen ta ya fara zazzagowa tana jin ina ma da bata cire mai maitarta ba, da ta samu kurwoyi da yawa amma babu komi za ta adana abinta, ta san gaba zai mata amfani da haka aka shiga gaisawa. Ita ɗin ‘yar uwa ce ga Yadiko Delu, don haka suka shiga cikin ɗakinta Kallon juna suka yi bayan sun kuma gaisawa. Ya zaman gidan naku? Kasancewar ita a Taraba take aure na haka bata cika zuwa nan sosai ba. Lafiya lau da fatan kin baro gida lafiya lafiya lau to madalla. Ya dukka ta san halinta. Ƙara kallon ta yi sannan ta ce mata ina fatan kin rabu da wannan mugun abin. Yi mana na rabu da shi tunda kun ki amsar shi. Allah ya yi mana tsari. In ji ya dukka Delu. Kai Delu sai ka ce na baki wani abu mara kyau to Allah ya baki haƙuri. mai ta aiko baka ci ko baka ci don kanka ba zaka ci ko don kare rayuwar rayuwarka da ta iyalanka. Hmm, ke da ya zama miki dole ba, amma yadda nake da saurin fushi idan na ci maita sai na gama da kowa. Ganin ya duk kwadelu ba za ta fahimta ba, yasa ta share zancen ta nufi waje ta yi alwala, tana kallon yawuro da take ta kwashe abinci. Ta ce mata, Yawuro, gida a gidan Malam Mamman Mori, na ga abu ina so, da fatan ba za ki hana ni ba. Kallonta Yawuro ta yi bata. ba ta don ba wani sha'ani da ya taɓa haɗa su ta ji ana cewa kowa ya maka ɗan shi kowa ya ma kaɗan shi ya riƙe barmani kowa ya riƙe ɗan shi barmani ta iso idan ka shirya zaman makoki a gidanka to Jin hakan ya sa ya fara ƙoƙarin fahimtar barmani tana mai taki na, da haka ta kuma saka ido sosai a kan yaranta, tare da musu addu'a sosai tana kuma karɓa musu jiƙo da hayaƙi. Ayya barmani me kika gani kike so? Ta tambaye ta a hankali tana kwashe abincin ƙarshe Mariya. Barmani, ya dukka Delu ta kira sunanta a tsawace, kai Delu wasa nake mata. Ta wuce ta yi banɗaki bayan ta kama ruwa ta fito sannan ta yi alwala ta samu yaran suna cin abinci. Ɗakin ‘yar uwarta ta shiga ta zauna tare da shiru kafin ta miƙe ta gabatar da sallah da yake kanta. Tana idarwa ta nufa hanyar waje bayan ta zauna domin matan gidan auren Alhaji Muhammad Muri suke cin abincinsu. Kallon yaran ta yi bayan ta zauna ta ce musu kowa ya zaɓi abin da yake so, ni kuma na bashi. Da ke tana da masifar wayo kuma ya duk daidai ta mata faɗa akan kar ta yarda barmani ta ce ta zaɓi abu za ta kashe ta ne za ta kashe ta ne ta daina ganin su ai kuwa tuni tsoron yar uwar mahaifiyarta ya shiga ranta ganin mariya tana kallon inna barmani ya sa ta riƙe hannun mariya tana girgiza mata kai rashin wayo sai ta kai hannunta za ta zaɓi hannun da barmani ta dunƙule sala'a ta bige hannun kallon ta barmani ta yi sannan ta ce mata ina ruwan kitin da ke ba za ki yi ba Yadda ta yi mata magana tana rarar ta yasa baki ɗaya tsoro ya kama ta, don haka ta koma gefe tana kallon su. Har Mariya ta zaɓi dukiya bayan ta ce mata, wannan kuɗi ne, wannan kuma yara ne, wanne ne kike so? Abinka da ƙuruciya sai ta kai hannunta kan dukiya tana faɗin, adda kullum zan ci daɗina. Kullum zan ci daɗina, na bar ki yara kuma za su dame ni, tare da su za mu yi ta cin daɗin. Yauwa Shalele zan sa ki ji daɗi, zan sa ki ji daɗi. Tana faɗa haka ta kalli Salaha tare da safka mata rara har iyayensa suka dawo. Bakin Salaha bai yi nauyi ba ta gaya wa uwarta ita ma bata yi ƙasa a gwiwa ba. Ta yi wa Barmani faɗa da cewar matuƙar bata ƙyale yarinyar ba za ta gaya wa Alhaji Muhammad Muri. Jin hakan ya sa baki ɗaya tsoro ya kama ta. Ta ce kai wasa nake ba ban mata komi ba wallahi babu mai tarma yanzu. Sannan halin Alhaji Muhammad ma dakin Muru ya sa ta faɗa hakan domin zai iya sawa a mata wulaƙanci a kan yaran shi. Cikin dare bayan kowa ya kwanta ta miƙe tare da nufar inda bishiyar gwaibar nan yake. Ta ɗauki maitarta ta haɗiye sannan ta nufi zauren gidan. Ta ɗauki kurwar yaron direban nan ta fita ta fita ta tsaya tare da kallon shi tana murmushi. Tunda ta haɗiye maitar ta zama wata irin tsohuwa mai ban tsoro da ƙyama. Da haka ta nufi hanyar waje. Bayan ta koma tsuntsuwa bayan ta koma tsuntsuwa ta duji wato mujiya. Tashi sama ta yi tare da cillawa can samaniya ta nufi wani tsibiri ta sauka sai ga wasu masu sauko. Miƙawa shugabansu ta yi kurwar yaron ta kalle shi kafin ya miƙa wa sauran. Aka kwantar da shi aka fara rawa. Suna rawa su na kwaɓewa har sai da suka yi tsirara sannan suka fara aiki. Yanka kurwoyin mutane. Bayan sun gama suka watsa a katon tukunyar da yake gabansu. Wani kwalbar shugabansu Wani kwalbar shugabarsu ta buɗe bayan ta ɗiga wani baƙin ruwa. Fu hayaƙin dark pink ya tashi sama kafin suka haɗa baki wurin cewa hurera. Suka ɗaga hannunsu sama tare da ƙara furta hurera. Bayan sun gama, kowa ya faɗi buƙatar shi. Ita ma barmani ta faɗi buƙatar ta tare da miƙa mahaifiyar tare da miƙa mahaifar Mariya. Kallon da shugaban ta yi sannan ta ce mata, ba zan amshi mahaifar ba, ki ajiye can domin ki ajiye can domin za ta haihu ko bu daɗe ko bu jima za ta auri mai arziki ba wai faɗarki ba ce ta kai ta haka. Ƙaddarar ta ce don haka babu buƙata domin haihuwa za ta yi sai dai mu ajiye wannan mu yi ta gana mishi azaba ko da ba za ta haihu da wuri ba. Kuma uwar yarinyar ba ta wasa da addu'a ban san wata irin sa'a kika ci har kika raba har kika raba ta da mahaifarta ba. Da haka suka kama kai kukansu sannan aka ɗauko su irin kwanuka aka zuba ana zuba musu kuruwoyin da aka dafa. A hankali kowa yake shan nashi sannan suka yi wani irin ihu tare da faɗin wurera har suka gama kowa ya kama gabansa. Lokacin fitar marmari a kan idanun Salaha ce, don haka bata san lokacin da ta dawo ba domin ta yi barci, amma kuma ta ƙudura a ranta ba za ta taɓa bari ta cutar da Mariya ba. Wannan shi ne abin da ya faru har zuwa ranar da har zuwa ranar da aka yi aurenta tana rike tana da abin lokacin da Allah ya buɗa wa Yakubu ne abin ya fara ba ta tsoro domin ya yi mahaukacin kuɗi kafin Allah ya haɗa su da Shalle ta ba su makarin wancan abin. An dawo labarin. Yau kwana biyar ya rage don haka ina kwance na ji kamar ana kira na Miƙewa ne tare da fitowa kofar fat ɗinmu. Wani haske na gani ya bayyana a hankali na takuwa, har wurin hasken da yake inda bishiyar rimi yake na tsaya. Tun ina yarinya nake ganin wurin ban cika ganin abin da yake wurin ba amma yau na ga wani mutum da ya juya bayan shi. Farin gashin kan shi ya sauka a gadon bayan shi. Yana zaune kamar yadda na saba ganin shi. Ya lankwashe ƙafar shi ya yi zaman yogo. Dafa ta aka yi, na juya tare da sake wata katuwar tare da sakin wata katuwar ƙara. Adda, Abdulmalik ya kira sunana lokacin na suna, lokacin na suma. Ɗauka ta yi tare da nufar cikin gidan da ni. Lafiya Abdul, in ji dadi. Ina, ina lafiya, ina fa lafiya. Na ga ta je ta kafe waccan bishiyar limin da ido. Ba ta san na zo ba. na taɓa kafaɗarta shi ne ta suma. Nan da nan aka shiga yayyafa min ruwan sanyi a ajiyar zuciya na sauke tare da kallon su. Me ya faru? Suka min tambayar. Dafe na ne tare da cewa babu komai. To me kai ki wurin bishiyar liman can? In ji daji. Kallon su ne kafin na shiga ƙoƙarin tuno abin da ya faru na manta baki ɗaya. Wallahi ban sani ba. Ni kamar kira na aka yi ko me oho ban sani ba fa. Na faɗa musu ina ƙoƙarin miƙewa to Allah ya kyauta. In ji daɗi. Amin ya Allah. Inna ta ce tana kallo na. Ina shiga ɗakina na kwanta tare da sauke ajiyar zuciya. Ina ƙara jin wani sanyi a kaina zuwa ƙirji na Limshe idanuna ne barci mai mugun ƙarfi ya gaba da ni. A wani ƙaton fili babu komai a wurin sai flowers. Kina son su ne? Aka faɗa a bayana da sauri da juya tare da kallon shi. Gefen shi wasu 'yan mata ne suke shafa shi tare da bin jikin shi suna mishi wani irin romancing. Kallon shi ne fuskar shi lulluɓe da farin gashi. Juyawa ne da sauri domin ɗaya daga cikin 'yan matan ta miƙe tare da hawa jikin shi. You like them? Ya kuma tambaya ta gyaɗa mishi kai ne duk da na juya mishi baya. Jin shi na yana dab da ni na ɗago kai ina ƙoƙarin kallon fuskar shi amma na kasa hango fuskar shi. Hannun shi ya ɗaga shara da kallon wurin fulawar ya nuna ya nuna da shi take wuta ta kama fulawar. Me yasa? na faɗa da ƙarfi ina kallon shi. Bayan na kalli yadda flowers ɗin suke ci da wuta, ni ya dace ki ce kina so duk namijin da ya kuskure ya ce sai ya raɓe ki, haka zan mai da shi. Ke mallaka ta ce, ni ina ruwana da kai me ya haɗa ni da kai, babu abin da zai taɓa haɗa ni da kai na haka ka ƙyale ni. Na faɗa tare da kaucewa da gudu, sai dai duk gudun da nake ban iya wuce shi ba, iyakata a wuri guda nake ta falla gudu. Sai da ya riƙo hannuna tare da daka min tsawa, wanda ya sa ni daina ji da gani. Me baya zan zube ta ne ni. Ke mallaka ta ce, ina kare ki ne domin kar a cutar da ki daga ranar da na matsa sai buzunki. Don haka kar ki kuskura raina ya ɓaci kuma. Idan ba haka ba za ki ga izayar azaba sai kin miƙa wuya zan kyale ki. Ya faɗa min hakan yana kallon jiki jikina. Kayan shi ya zai taɓa ni na farka daga mugun mafarkin da nake. Kallon gefe da gefe ne tare da addu'a na koma na kwanta. Yola. Kwanciya ya yi sabida ya gaji baki ɗaya wunin yau ya yi shi ne a zirga-zirga. Bikin shi da su sabida ya gaji ainun yana kwanciya barci ya ɗauke shi. Yana fara barcin ko minti talatin bai yi bai ji ana ɗaure shi. Har ka isa ka shiga cikin rayuwarta ita ɗin ta ce. Idan ka sake aka ɗaura auren baka fasa ba za mu kashe ka kamar yadda ka gani. Wurga ka za mu yi a cikin wancan tukunyar azabar. Buɗe idanun ya tare da kallon sama. Wata tsohuwa mai ban tsoro ce a saman kan shi gefenta wasu manyan karnuka ne suna haushi. Za mu kashe ka idan ba. Bayyana hasken dai a ɗakin ya sa suka ɓace yana zuwa ya shaƙe wuyan Babangida. Duk wanda ka ga zai zo maka bayan ni ne. Zan kashe ka ko na shafe tarihinka. Ka rabu da Roman ko na salwantar da rayuwarka. Yadda ya shaƙe shi ne ya sa shi zub da a hankali bakin shi ya motsa tare da cewa Roman tawa ce, ba zan taɓa barwa wani ba. Sake shaƙe shi ta yi tare da daka mishi tsawa. Ƙarya kake tawa ce. Ya ci gaba da shaƙe shi har sai da ya daina numfashi sannan ya sake shi domin ya zata ya mutu ne. Ya yi ɓacewar shi a ɗakin. Babu wanda ya san abin da ya faru har kusan washe gari. Ba a gan shi ya tafi masallaci ba shine mama ta zo duba shi yana sume. Salati ta tare da kiran 'yan uwan shi suka kai shi asibiti da ƙyar aka samu ya farka. Yana buɗe ido ya fara ƙoƙarin tashi yana tura mutane, yana faɗin wallahi baka isa ba, ruman tawa ce. Ganin haka likitocin suka danna mishi allurar barci. Ga bikin saura kwana huɗu, ba faɗa a can mu ba aka ci gaba da kula da shi. Har ana gobe ɗaurin aure ya ji sauƙi kamar ba shi ba. A ranar suka nufi Mubi, kallon mahaifin shi ya sannan ya ce, Abba, idan ina raye insha Allahu Ruman matata ce, insha Allahu za ka rayu ma. Ya faɗa mishi suna yi suwa aka fara shagali tare da hidima sosai, sai dai bai zauna a cikinmu ba. Falon Alhaji babbe ni fa ya zauna yana faɗin dattijo, don Allah ka min alƙawarin babu Allah ka yi min alƙawari. Ka yi min alƙawarin Roman, iya haka za ka min, ka tabbatar min da ina ƙaunar Roman. Takwara na baka Roman har abada. ya faɗa tare da kallon shi murmushi ya sannan ya ce mishi to sha Allahu duk inda na kasance zan waiwayo gare ta ni dai ka tabbatar min da Ruman ta zama tawa na baka Ruman wata da mijin da ya wuce ka na gode sosai Allah ya sada mu da alkhairi ya faɗa tare da miƙewa yana jin kamar idan ya bar gidan bai zama dole ya kuma dai ya kuma dai bai dawo ba domin shi da ya san shi ɗaya ya san yadda yake ji a cikin shi baki ɗaya Ji yake ya yi ta tafiya ko zai samu sauƙin da yake nema a kan rayuwar shi. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da neman Maman